يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 bayan haka yan uwa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi juna barka da wannan sabon shekara ko kuma in ce sabon wata na musulunci mai albarka watan ramadan wanda ya kama Darin jiya bayan da watan sha'aba ne cika talatin muka wayi gari yau talata yau litinin ɗaya ga watan agusta na shekara ta 2011 ya zamo shine ɗaya ga watan ramadan na shekara ta 1432 muna roƙon allah a cikin karincinsa da baiwarsa da rahamarsa ya sanya mu baki ɗaya mu zamo cikin gafartattu a wannan wata ya allah ka azurta mu ibada mai albarka karɓaɓɓiya a gurinka allah ka karɓi azumin da za mu yi da ƙiyamun lailin da za mu yi ka taimaka mana wajen zare damtse ga ibada da ayyukan alkhairi kuma ka sa muna cikin masu rabauta a wannan wata mai albarka wa'anda ba su samu ganin wannan wata ba daga cikin 'yan uwanmu musulmi da muka yi na bara da su ubangiji kai musu gafara ka karbi wanda suka yi mu da muke da sauran rayuwa allah ka sa mu ta albarka wayanda suke da rabon ganin karshen sa Allah ka sa ya zo karshen ya zo suna wanda a gafarta musu inda ba su da rabon ganin karshen sa kuma Allah ya sa su riski alheri su riski gidan aljanna bukatunmu na duniya da lahira Allah ka biya mana su baki daya za mu yi amfani da wannan dama mu ƙara faɗakar da al'ummar musulmi game da matsalan shigar wata da fitarsa duk matsala a nan take yaushe ne wata ya shigo yaushe ne wata ya fita nan ne rikicin yake amma hakikanin gaskiya kamar da muka shaima jama'a bayani inda kowa zai gane aikinsa ya tsaya gare shi babu rikici me yasa saboda kowane aiki allah ya sanya mai yinsa idan ka ga wata allah ya faɗiwa wa za ka faɗa ma wanda zaka ka faɗa ma allah ya ɗora mishi nauyi ya tantance ka ya tabbatar da gaskiyar ka. idan ya amince da abin da ka faɗi Allah ya ce ya sanar da sauran al'ummar musulmi idan bai amince ba kuma yana da alhakin wato ya yarda da abin da ka ce kuma ya faɗa ma musulmi cewa ba a ga wata ba to ka ashe bayan haka in ka je ka ga wata ka zo kana faɗa ma mutane kai ne kake hargitsa jama'a kai ne kake tarwatsa sahu kai ne kake wato ainihin raba kan musulmi don haka duk wanda ya ga wata ya zo ya faɗa maka ya ce na ga wata ka ce mishi ba ni bukata gare ka ka ce ka faɗa mu wanda Allah ya ce ka faɗa musu idan ka faɗa musu ka amince su faɗa mana su kuma waɗanda aka ɗora ma wannan alhaki wajibin su ne su ji tsoron Allah su yi tantancewa ta gaskiya su kuma yi la'akari da dokokin musulunci da aka shata dangane da ganin wata idan ya tabbata su aza al'ummar musulmi bisa ga turbar ya tabbata idan bai tabbata ba su kuma faɗa ma musulmi cewa bai tabbata ba wannan shi ne abin da yake wajibi haka waɗanda suka yi azumi jiya bisa ga fahimtar mu sun yi kuskure me yasa suka yi kuskure saboda azumi ba kamar sallah ba ne da kowa ya ga lokacin da ya shiga yana da damar ya yayi a'a tare ake ɗaukar sa tare ake ajiye shi tare ake yin idi ba in ji ni ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikhul Islam Abul Abbas Ibn Taymiyyah Al-Harrani a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na goma sha biyar eh mujalladi na 25 kitabu siyam ya yi maganganu masu muhimmanci masu ma'ana kan wannan za a iya duba daga shafi na 90 zuwa na 92 kuma mun yi photocopy ɗin shi domin zuwa na 93 domin masu bukata sannan sheikh muhammad nasiru dinar albani cikin silsilatul hadisa sahiha wa shay'un min fiqhiha wa fawaidiha mujalladi na ɗaya wanda almaktab islami suka buga shafi na 389 da abin da ya biyo bayan sa hadisi na 224 hadisin da yake ce as-sawbu yawma tasumun wal fitr yawma tuftirun wal adha yawma tudhun hadisi ne da imamu tirmidhi ya fitar da shi yana da hanyoyi a cikin sunanul imam al-baihaqi da sunan ibn maja kuma yana da ruwaya a cikin sunan abi yana da hanyoyi daban-daban malam nasiruddin albani da ya kawo shi ya tabbatar da ingancinsa ya yi maganan fiƙihun hadisin a ciki yake cewa وقيل فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم يفطر دون من لم يعلم ينا حكاية دقى ابن القيم أتكين تهذيب السنن kafin nan yana cewa wa fassara ba'adu ahli ilmi hadha alhadith wannan maganar ta tirmidhi ce إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس إمام الترمذي يقول wannan hadisi yana nuna cewa da azumi da sallah ta idi ana yin su ne ma'al jama'a tare da al'umma wa izamin nas da dukkan mutane saboda haka idan naga ga wata ni kadai ko muka ga wata mu goma ko mu ashirin shugaba bai abinta ba in muka yi sallah mu kadai muka yi azumi mu kadai mun saba ma wannan bayanin na manzo Allah sallallahu alaihi domin ba mu yi tare da mi ba tare da jama'a ba sannan ya dauko maganar sana'ani cikin subulus salam wanda ya ce fihi dalilun ala annahu yu'tabaru fi thubutil idi al muwafaqatu linnas wannan hadisi hujja ne akan cewa wajen tabbatuwar idi ana so ne a yi daidai da mutane ba wai a yi daidai da ranar ba ranar tana iya zama mutane sun kuskure mata amma ba ranar ake so a yi daidai mutane ake so a yi daidai da su yace wa annal da awul mutafari da bi ma'arifati yau al eid bi ru'yati alaihi alayhi muwafaqatu ghayrihi wanda ya kaɗaita da sanin ranar idi ta hanyar gani ya gani shi kaɗai Ya yajibu alaihi muwafaqatu ghairi ya ba ya bar ganin sa ya dawo ya daidai da wasu wa yalzamuhu wa yalzamuhu hukmun fi salati wal iftar wal udhiya hukuncin jama'a mutanen gari yana lizimtarsa wajen yin sallar idi da wajen buɗe baki da wajen yin layya saboda haka wanda ya ga wata shi kadai ko waɗanda suka ga wata ba a karɓa ba to wajibin su ne su koma ga al'umma su hita ba toranar su dawo ga aikin jama'a sannan ya kama gana ibnul a cikin tazibus sunan wanda ya ce ah, wa kila fihi raddu ala man yaqulu inna man arafa tulu al-qamari bi taqdiri hisab manazil jaza lahu an yuftir yasuma wa yuftir duna man lam ya'lam wa qila inna ash-shahid al-wahid idha ra'a hilal wa lam yahkum al bi shahadatihi أنه لا يكون هذا له صوما كما لم يكن للناس kenan wannan hadisi raddi ne akan waɗanda ke cewa duk wanda ya tabbatar da wata ya fito ta hanyar lissafi ya dudduba a da akwai hanyoyi da ake bi domin a gane wata zai fito ko ba zai fito ba a yanzu hanyoyin zamani sun kai ma ana iya sa wato madubin hangen nesa a dibo ya ce ta wannan hadisi ya yi raddi ga wanda ya bi ta wannan hanya ya gano akwai wata idan ya yi azumi ko ya sha ruwa ba a bukatar wannan ganin nasa ya ce kuma aka ce wanda ya yi shaida shi kadai idan ya ga wata amma alkali bai zartar da shaidarsa ba kun ga garuruwa sukan bambanta wani wuri alkali ke sanarwa wani wuri sarki ko ba ka ba wani wuri sarkin malamai ko ina da wanda yake to nan kamar yana la'akari da nasu yanayi ta ce sai zan alkali bai karbi shaidarsa ba ya ce la ya kunu hada lahu soman kama lam kullin nas ba zai yi azumi ba kamar yadda mutane ba za su yi da haka kenan ko ka ga wata sai an tabbatar a wato doka cewa ya zama doka ga ƙasa a yi azumi sannan ne ganin watan ka zai yi tasiri sannan ya kawo magana abul hassan sindi a hashen ibnu maja maganganu masu dama ya kawo mun ce duk za mu karanta su akwai matsala za mu ɓata lokaci mai yawa ko ce za mu ci lokaci mai yawa ba ɓata lokaci ba ne amma da ya isa mai nuni ga cewa malamai magabata da yawa sun yi wannan magana kafin a zo gare mu yanzu ya kawo magana abul hassan sindi ya ce wa zahiru anna ma'anahu anna hadhihi al-umur laysa lil ahadi fiha dakhlun ya ce wannan hadisi ma'anansa ita ce waɗannan al'amurra na matsalar yin azumi yin idi yin layya ya ce laisa lil ahadi fiha dakhlun ɗaiɗaikun mutane ba su da sha'ani a ciki wa laisa lahum tafarrud fiha ba su da alhakin su keɓanta da yin su bal al'amru fiha ila al wal jama'a al'amarin su yana koma ne ga shugaba da jumhurin al'umma ويجب على الآهاد اتباعهم للإمام والجماعة كما تكون متانيا وجب سبي شوغبا سبي الأمة وعلى هذا بسا قوانا بياني بسا قوانا حديثي فإذا رأى أحد الهلال إذا وني يقوتا ورد الإمام شهادته شوغبا يتي بيردد غنينسا با ينبغي ألا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور يا كما تمي هكونتي cewa duk waɗannan al'amura ba abin da ya waje ba a kansa haka jiya da yawa waɗanda suka kira ni suna ƙoƙarin su ce mini an ga wata nake cin su ko ni na gan shi ba zan yi azumi ba sai fa in na je na faɗa kuma mai girma mai alfarma sarkin musulmi ya aminta ya ce al'ummar najeriya ta yi sannan sai in yi tare da al'ummar najeriya amma ni kadai ba zan yi ba ni da iyali na ba za mu yi ba ni da almajirai na ba za mu yi ba ni da 'yan kungiya ba za mu yi ba duk in mun yi haka a fahimtar malaman sunna mun saba ma sunna ya ce wa yajibu alaihi an yattabi aljama'ata fi zalik ya wajaba ya bi jama'a ga wannan duk wa'inda in muka lura maganganun malamai ne magabata na da ya kawo ko albani sai ya kawo tasa magana sai ce kultu wa hadha al-ma'na huwa al-mutabadaru min al-hadith wannan ma'ana ita ce da zarar an faɗi hadisin as-sawmu yawmu tasumun wal fitr yawma tuftirun wal adha yawma tudhun da zara an faɗe ta wannan ma'ana ita ce ake fahimta yace ayi duhu? ihtijaju aisha bihi ala masruq wannan bayani da muka yana kara karfafa idan muka san cewa nana aisha ta kafa hujja da wannan hadisi akan masruq ibn al-ajda hina amtana min siyam yawm arafa khashyata an yakuna yawm an-nahar saboda ranan da yake tara ga wata masruq ya ce shi ba zai azumi ba yana ganin yana jin tsoron ya zai yau goma ga wata ranar idi ce don haka ba zai azumin arafa ba fa bayyana allah alla ibrata bi ra'yihi wa anna alaihi ittiba' al jama'a nana aisha ta ce ba ka da damar ka yi amfani da ra'ayinka dole ne ka bi ra'ayin jama'a fa qala sai ta ce masa annahru yawma yawma yanharu nas wal fitru yawma yuftiru nas layya ana yin ta ne radda mutane ke layya shan ruwa kuma ana yin sanin radda mutane ke don haka inda duk al'umma za ta taru kan ranar takwas ga wata ta ce ita ce arafa to takwas ga wata ita ce arafa tara ga wata in ka zo kai arafa ba ta yi ba waɗannan abubuwa ne da ba a la'akari da ɗaiɗaikun mutane a cikinsu ba a la'akari da gungu gungu ko ƙungiya ƙungiya ana la'akari ne da al'umma baki ɗaya kultu har yau dai mala albani ci gaba da magana yace nace wa haza huwa la'iku bi wannan shi ya dace da dokokin shari'an mu ta kwarai allati min gayatiha tajmi'un nas wa tauhidu sufufi shari'ar da yake daga cikin manya manyan manufofinta shine a tattara mutane wuri daya kuma a mai da sahun su ya zamo guda wa ib'adum an kulli ma yufarriqu jam'ahum min al-ara'i al-fardiyya da nisantar da mutane daga duk abin da ke raba kansu na ra'ayoyi na ɗaiɗaikun mutane fala ta tabiru shari'atu ra'ayil fardi walau kana sawaban fi wijati nazari yace shari'a musulunci ba ta la'akari da ra'ayin wani ko da a fahimta sawan na ra'ayin daidai ne fi ibadatin jama'iyya in ya kasance ga ibada ce ta jama'a ka saumi wa ta'idi wa salatul jama'a kamar yin azumi da yin idi da sallan jama'a yace wannan ana amfani ne da abinda jama'a suka tafi akai ta takaice dai maganganun suna da yawa kuma da yake mun yi photocopying wannan yana da kyau ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su su mallake shi kuma kuna iya zuwa maktabatar sahaba a tsohuwar kasuwa ku ɗauko silsilatul hadisa sahiha mujalladi na ɗaya ku duba hadisi na 224 da sharhinsa ƙarshe ga abin da albani ya ce fal falyata'ammal fi hadha hadis, wa fil athar almadhkur أولئك الذين ya يزالون da في صلواتهم يتي yana da kyau mutanen da har yanzu suna rarraba kan mutane wajen yin sallah su yi nazarin wannan hadisi wala duna bi ba'd a'immatil masajid wa khassatan fi salatil witri min ramadan bi hujjati kaunihim ala khilafi madhhabihim wa ba'd ulaika alladhina ya al-ilma bil falak ممن يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين معتدا برأيه وعلمه غير مبال بالخروج عنهم فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله على الجماعة wannan bayani ina ji ba sai mun fassara shi ba bayanin da ya gabata ya wadatar kuma irinsa ne shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi ta'ala alaihi yayi wanda ina jin shi ma ba bukatar sai na karanta shi duka amma a ciki majmu'ul fatawa kenan kitabul fiqh kitabul siyam mujalladi na 25 yana cewa fa in qila قد يكون الإمام الذي فوض إليه إثبات الهلال مقصرا إذا وني يتبع عند ابن تيمية yace yana yiwa shugaban da aka jingina ma al'amarin tabbatar da wata ya bayyana ko bai bayyana ba yana yana zama muqassiran bai yi aikin sai da ya kamata ba liraddihi shahadat udul yana yi wa adilai sun zo mashi da shaida yayi ya ki yarda da ita anan ya yi sa ko ya kasa yi sa imma li taqsiri fil bahth an adalati ko dai bai tsaya ya bincike adalcin su ba wa in ma radda shahadatuhum li adawatin bainahu wa bainahu ko kuma kila yan adawa ne shi yana da wani fati sai ce ya za yin karbi shaidan wani da wani kaga wannan ya saba ma shari'a ko yayi ba daidai ba aw ghayra zalika min al-asbab allati laysat bi shar'iyya ko kuma sarki ya maida shaida su saboda wasu dalilai da ba dalilai ne na shari'a ba saurayi da yayi aw li itimadihi ala qawli al-munajjim ko kuma yana yi wa astronomers suka zo suka ce mashi yau ba za a ga wata ba don haka duk wanda ya zo sai ci ku taku bani ƙarya kuke yi saboda me saboda ya riga ya samu wani ilimi wanda shari'a ba ta yarda da shi ba cewa wato yau wata bai bayyana ya ce kila ga abin da amsa wanda ya ce haka ma yasbutu min al-hukmi la yakhtalifu al-halu fihi bayna alladhi yu'tamu bi fi ru'yati al-hilal mujtahidan musiban kana aw mukhti'an aw mufarrita ibnu taymiya ya ce hukuncin baya canzawa idan ya kasance wanda ake dogara gare shi wajen tabbatar da wata ya yi ijtihadi sawa'un ya yi daidai ko ya yi kuskure ko ya yi son rai hukunci yana nan yadda yake shi din dai ake saurare fa innahu idza lam yazhar al hilal wa yashtahir bihaythu yataharra an nasu fihi wa qad thabata fi sahih anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil a'imma yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim yace fa khata'uhu wa tafrituhu alaihi la ala almuslimin alladhina lam yufarritu wa lam yukhti ibnu taymiya yace idan yaki bayyanar da wata yaki faɗa ma mutane shi domin su yi aiki da shi to ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a hadisin da inganta game da shugabanni yace za su rinka yi muku sallah idan sun yi daidai da ku da su kun samu lada idan sun yi kuskure wannan aikin kun samu ladarsa kuskuren kuma nasu ne ba ruwanku sai ibnu taymiya ce fa khata'uhu wa tafriquhu alai da kuskuren da shugaba yayi da kasawar da yayi da son ran da yayi dun nasa ne la alal muslimin alladhina lam yufarritu wa lam yakhtu musulmi ba su da laifi baka a kaddara sarkin musulmi yayi kuskure ko yayi son rai ko ya bi kaulin wasu wa'anda kaulin su ba daidai bane to kuskuren sa yana gare shi shi Allah zai tambaya ranar alkiyama amma mu abinda Allah zai tambaye mu kun bi wanda aka ce abi ko ba ku bi shi ba to har zuwa ƙarshen bayanan da ya kuma su ma suna da yawa suna da ma'ana daga shafi na 92 zuwa shafi na 93 kuma yana da kyau shi ma ɗaliban ilimi su same shi Allah ya sa mu dace ya ku ƴan uwa musulmi mun dakata mun yi wannan bayani saboda irin rikicin da aka so a samu jiya musamman a nan garin sokoto alhamdulillah bayanai sun nuna cewa kaduna da kano da zazzau da borno da yobe da niger da dukkan jihohin najeriya ba su da wannan rikicin mu dai ana aka haifar da rikicin kuma abin damuwa shine waɗanda ya kamata su kwantar da hankalin mutane ga rikicin su suka tada shi waɗannan da sarkin musulmi ya amince maga ga wannan lalura su ne suka zo suka yada jita-jita cewa wata ya tabbata sarkin musulmi ya ki amincewa to su ma'aikata ne sa su aiki sarkin musulmi ya yi kuma sarkin musulmi na da alhakin ya amince da aikin su ko ya ki amincewa amma wajibi ne ya ji tsoron Allah ga abin da zai idan ya amince alhamdulillah in bai amince ba babu wanda ke da alhakin ya saba ya yi azumi shi kaɗai ko shi da iyalinsa da hujjar cewa wata ya tabbata wata baya tabbata sai masu hukunci sun tabbatar da shi saboda al'amari ne wanda ake yi ke ɗaya. idan muka ba da dama muka buɗe wannan kofa nan gaba sai a waye gari daga nan zuwa kano za ka rinka tsallaka garuruwa misali masarautar sokoto tana azumi ta talata mafara ba ta yi ta bakura tana yi ta gusau ba ta yi ta maradon tana yi ta zazzau ba ta yi wanda sai a kakkatsa al'ummar a yayyanka ta sai ya zan abin da shari'a ke su na bayyana da sha'airul islam a tare bai tabbata ba haka muna kira ga al'ummar musulmi su dawo ga waɗannan bayanai da shekul islam ibn taimiyya da al'imamu sindi da allamatul albani da imamu tirmidhi da magabata suka yi su dawo gare su mu ɗauka cewa ganin wata alhaki ne na masarauta ko da sun yi daidai ko sun yi kuskure ko sun yi son rai abinda a wajibi mu yi ƙoƙari mu gurgusa kusa da su mu yi musu gyara ba mu saba masu mu ta kan jama'a ko wace ƙungiya ta ta sanarwa kowace jama'a ta ta sanarwa wani malami ya faɗa ma almajiransa wannan kuskure ne bai daidai da sunna ba kuma ya zama wajibi akan mu mu faɗakar da mutane tun da wannan ita ce aƙidar mu Allah kai mana dace karatu kuma za mu tashi daga aya ta ɗari da hamsin da tara a cikin suratu Ali Imran inda aka kwana a shekaran bara Allah kai mana dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فيحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون idan masu saurare da kallo ba su manta ba a shekarar da ta gabata an yi bayani dangane da yakin uhud da yadda waɗannan ayoyi na suratu ali imran suka sauka suna bayyana ma al'ummar musulmi darussan da ya kamata a ɗauka a cikin wannan sura ko kuma a cikin wannan yaƙi da ya gudana ayoyi a can baya sun yi magana yadda musulmi suka saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka saba abin da yake so tun lokacin da za a fito yakin manzo Allah ya so a zauna madina in ya so duk lungu da sako da kwararo da kwarkwada inda duk arna suka kunnuka sai a tare a kashe sai musulmi suka nuna ba haka suke so manzo Allah ya sauko ga ra'ayinsu daga baya suka ga basu su yi daidai ba suka dawo suna so su canza ra'ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a tunda manzon Allah ya sanya silke ba zai cire ba dole ne a yaki aka zo wurin yaƙin kafin a kai Uhud wata runduna ta mutane ɗari uku suka ja da baya suka dawo suka ce mu manzon Allah suka ce su ne suna ganin ba yaƙi za a yi ba wannan yawon buɗe ido ne ake yi na haka su sun fasa tafiya alƙashin jagoranci shugaban munafikai Abdullahi bin Ubay bin aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu mutum hamsin ya ɗora musu alhakin su hau kan dutse jabalur ruma ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Jubair ya ce kuma duk abin da ake kada su sauko amma suka saba umarnin manzo Allah da suka ga ganima suka sauko aka zo ana yaƙi musulmi suka gudu sai ku ƙwarori suka tsaya tare da manzo Allah sai da manzo Allah ya rinka halin mu ilayya ibadallah inni ana rasulullah ku zo ya ku bayan Allah ni ne manzon Allah aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya samu miki ya samu rauni ya fada wani rami sannan aka harbo masa kibiya ta sare masa haƙora sannan ta kafe a cikin jikinsa jini yana bulbula daga cikin bakinsa mai albarka to Allah ta'ala ya faɗi darussan da ke cikin wannan a nan sai ke faɗin wani darasi mai muhimmanci sai ce fabi ma rahmatin min Allah linta lahu da rahamar ubangiji ne kai masu wato kai masu sassauci kai masu sauƙi ka tausaya masu. abubuwan da sahabbai suka yi a yaƙin Uhud inda manzo Allah bai kai zuciya nesa ba to da ya samu matsala da su shine Allah ce fa bima rahmatin min Allah ai fa bi rahmatin min Allah wannan madin tana daukar ɗaya daga cikin manoni guda biyu ko ta zama sila ce taukidiyya wadda ita ce sibuwa yake kira za'ida ta shigo cikin magana saboda ba ta da matsayi na li'irabi sai na ce mata za'ida amma al-imam al-qurtubi yana nanatawa cewa ba a ce ma al-qur'ani yana da wani abu za'id babu ƙari cikin al-qur'ani komai yana da sa silatun littaukid da ka fabi rahmatin min Allah da rahama ta ubangiji ne linta lahum musu sassauci ko kuma ma anan ta zamo masdariya sai ya zan fabima rahmatin min ai fabi ayi rahmatin min Allah linta lahum abin mamaki ne wacce irin rahama ce ta ubangiji ka samu har kai musu wannan sassauci sai zan wato kamar ana ta'ajjubi ana mamakin yadda manzon Allah ya yi sassauci ga sahabbai bai nuna hushi da damuwa ga abubuwan da suka aikata na kurakurai ba Allah ce walau kun tafazzan ghalizal qalbi inda kai manzon Allah ka zan mai kaushin hali mai busasshiyar zuciya lam faddu min hawlik duk sun watse sun barka da haka ana so shugaba ya zan mai sassauci ga al'amura shugaba ya zan mai haƙuri da mutane shugaba ya zama mai tahammul mai ɗauka ko da an masa ba daidai ba to ya haƙuri ya haɗiye ka zamo kamar sayidina mu'awiya sayidina mu'awiya ya ce duk wani abin sha na duniya da ka sani yana maka daɗi ni ba na jin sa kamar kalma mai zafi idan wani talaka ya furta ta ya faɗa min ita ya ce wallahi haɗiye ta nake ina jin ta saboda ina ganin na kware shi an ɗora min kiwonka ina iya kokari na ina da iko akan ka yau in nace a kashe ka za a kashe ka ba abin da za a yi in nace a kai ka gidan yari har iyakar rayuwa ta ka tabbata gidan yari ba wanda ya isa ce kala amma kuma ka samu damar ka gaya min abin da ran kake so yace to sai in haɗe in ji daɗi shi yasa malamai ke cewa ba a taɓa sarki irin muawiya ba sai dai khalifa khalifofi guda hudu ba a kwatanta su da muawiya amma sarki wanda ake ce sarki ba taɓa irin sayyidina muawiya saboda tsaba haƙuri da kai zuciya ne nesa da yake da ita Allah ya ce to fa'fu anhum wa zalla ka yafe musu sun maka laifi wastaghfir lahum ka roƙan masu gafara Allah Allah ma sun masa laifi kaga bayan ya yafe nasu alhakin na Allah kuma ya roƙa masu jama'a sahabbai sun samu ko ba su samu ba wanda aka wa laifin fa shine yace manzo kai ma an maka laifi yafe musu ni ma an mun laifi roƙe ni in yafe musu za su samu yafewar ko ba za su samu shi yasa duk wanda ya zargi sabbai da wannan abin da suke yi to yana cikin haɗari saboda alƙur'ani kansa ya nuna kurin su an yafe musu sannan ba wannan kaɗai ba wa shawirhum fil amri ka ci gaba da yin shawara da su ga al'amuranka yana yawa manzo Allah ya ce to ni dai na yi ɗaya ban ji daɗi ba ba zan ƙara ba lokacin da na ce mu tsaya cikin madina da sun bi shawarata da haka ba ta faru ba musulmi sun sha wahala a uhud sai ce ba zan saki shawarar su allah ya ce a'a nan gaba ma ka ci gaba da yin shawara da su ba alkhairi ga shugaban da baya shawara da mutane ba haka ake sun duk shugaba ya nemi mutanen kirki masu hankali masu ilimi masu basira na fannoni daban-daban ya naɗa su ba shawarta a gare shi al'amuran addini ya sanya masanan addini al'amuran siyasa ya sanya masanan siyasa al'amuran tattalin arziki ya sanya masanan tattalin arziki a sha'anin ilimi ya sanya masanan ilimi a sha'anin kiwon lafiya ya sanya masanan kiwon lafiya a sha'anin wato samar da jin daɗi ga jama'a ya sanya waɗanda suka kware a wannan fanni to idan shugaba ya yi haka a ko da yaushe zai rinka samun taimako na Allah sannan da taimako na mutane amma idan shugaba ya ɗauki cewa ra'ayinsa ya ishe shi to daga nan mulkinsa ya fara tarɗewa bangonsa ya fara tsagewa al'amarinsa ya fara rauni kuma mulkin sa ya kusa ya kai lokacin da baya da girma a idon mutane Allah ce fa idza azamta tawakkal ala Allah amma in ka riga kai azma ka yanke shawara ka shirya ka fito to fa tawakkal Allah ka mai da al'amari ga Allah ka dogara ga Allah muna iya tuna lokacin da banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko ga shawaran jama'a cewa a fita bayan gari a yaƙi daga baya sabai sun gane sun yi kuskure suka ce sun gyara a dawo a bi ra'ayin manzo Allah sai ce bayan na sasulke bayan na riƙa garkuwa bayan na ɗauko takobi ya ce wannan ba za ta taɓa yiwa ba ba annabin da ya taɓa yi irin wannan shigar da na yi sannan ya kwance wannan shigar sai Allah ya hukunci tsakaninsa da mutane tsakaninsa da bakiya kenan inna Allah yuhibbul mutawakkilin lallai hakika Allah yana son masu dogara gare shi sannan sai Allah ya ce in yasurkumullahu fala ghaliba lakum in Allah ya taimake ku ba wanda ya sai rinjaye ku wa yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di idan Allah ya yarbar da ku to ina wanda ya sai taimaka muku bayan Allah ya yarbe ku wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'mine ga Allah ya kamata su dogara don haka taimakon Allah shine taimako ga dukkan lamari kar ka damu da sha'anin mutane yi kokari ka dogara ga taimakon Allah kuma idan ka yaka Allah ya ishe ka wa ma kana li nabi wa ma kana li nabiyyin an yaghul ومن يغل يأت بما غل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي أن يغل باشي يواغ كون النبي يزمو ياي غلول غلولي wani nau'i ne na sata ta ɓoye asalin kalmar malamai sun ce an samo ta ne daga aikin da mahauta ke yi masu aikin fawa idan suka zo fiɗa lokacin da za su cire fata akwai nama a jikin fatar ko babu to wannan ɗan dabaran da suke yi suna ɗan yanko naman a hankali yana komawa wannan shine gulul saboda haka wato gulul sata ce a ɓoye an yi amfani da wannan kalma a shari'a domin a nuna satar kuɗin jama'a na public treasury kamar kudin ganima kamar kudin fai'i kudin raya ƙasa kudin al'umma to duk wanda ya saci wani abu daga ciki to yana cikin haɗari to Allah ta'ala a wannan aya sai ke ce annabawa ba su guloli ba su cin salu ba su ha'inci ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة duk wanda ya ha'inci to yana shirin zuwa da abin nan da ya ha'inci sarana alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ta tsoratarwa kan wannan akwai wani bawan Allah ana kira da shi Abdullahi ibn Lutbiya manzo Allah ya aike shi je ya karbo sadaka ya karbo zakka ga mutane to in yazo ya tarar da kana da shanu misali guda ɗari sai ya sassauta ya yi maka abin da kake so ya karɓo abin da Allah ya ce sannan kai kuma sai ka ɗauki wata kyauta ka bashi ta haka sai ya tara ga dukiyar gwamnati ga tasa kuma aiki ne aka sashi kuma sa za a yi da ya zo sai ya ce haza lakum wa haza uhdiya ilayya manzo Allah gana ku ni ko wannan kyauta ce aka bani manzo Allah da ya fusata bai masa fada ba shi kadai sai ma al'umma fada ga baki daya sai ya hawo minbari yace ma balu aqwamin nab'athuhum fil amal aw kama qala sallallahu alaihi wasallam fayatuna ilaina wa kulu ahaduhum هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى يرى إذا كان يهدى إليه manzan ya za a yi musa mutum aiki sannan ya dawo mana ya ce wannan namu ne wannan naku ne wannan namu ne kyauta aka bamu ya ce don me bai tsaya gidan uwarsa ko gidan ubansa ba ya gani za a kawo masa kyauta duk wanda muka sa shi aiki aka ba shi kyauta a cikin aikin gululi ne akwai hadisi ingantacce wanda a eh, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin silsila sahiha da sai sahihul jamia inganta shi inda manzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake hadayar hadayal ummali ghulul kyautar da ake bawa ma'aikata gululi ne don haka a matsayinka na kwamishina a matsayinka na famanin sakatare a matsayinka na darekta a matsayinka na gwamna a matsayinka na ciyaman na kwamishin ko na kwamiti duk aikin da aka bawa mutane suka zo suka kawo maka goro gululi ne suka kawo maka wannan ba karamin hadari ba ne gululi ya fi sata hadari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku ya kuskura ya zo mini ranar alkiyama da akuya tana me me ya ce ya muhammad ya muhammad manzo Allah ka cece ni ni naka ne Yace ba zan iya yi masa komai ba ranar alkiyama na riga na isar da sako kar wanda ya satar akuya gwamnati kar wanda ya zo min da raƙumi yana kuka kar wanda ya zo min da doki yana kuka kar wanda ya zo min da tsabar kuɗi suna cas cas ya ce manzo Allah ka taimake ni na riga na faɗa muku gaskiya duk wanda aka sanya aiki ya tsaya karɓin jigar aikin sa kada ya karɓi gululi don haka waɗanda Allah ya ɗora musu amanar dukiya al'umma su sani suna cikin jarabawa kuma duk wanda ya ɗibi wani abu a ciki ba bisa alhaki ba to ya yi gululi da Allah ta'ala ya hana yi akwai abubuwan da aka keɓe ma shugaba yana da alhaki a cikin dukiyar gwamnati hadisai ingantattu sun tabbatar da su guda hudu ne abu na farko aka ce in baya da abin hawa ya sai abin hawa a cikin kudin gwamnati abu na biyu in baya da iyali bai yi aure ba ya ɗibi kudin gwamnati ya aure abu na uku wurin shiga in baya da gida ya ɗibi kudin gwamnati ya gida gida abu na hudu in baya da bawan da yake masa hidima wanda zai dafa masa abinci wanda zai wanke masa mota wanda zai yi masa wanki da guga to ya ɗauki kuɗi ya sai bawa ya yi wannan a irin zamanin mu sai mu ce ya ɗauki lebara da masinja da direba da duk waɗannan ma'aikatan da a cikin kuɗin gwamnati babu komai amma bayan haka duk abin da ya ɗauka laifi ne yake a shari'a haka abin da shugabanni ke yi yana da kyau sani yana da gyara shugaba ya tashi ya kago tafiya umra ya ɗibi jama'a ya ɗibi dukiya ya je ya sauka hotel ɗin da fi kowane tsada ya ta hutawa daga nan ya wuce ingila ya biya turkiya ya wuce germany yana yawon buɗe ido da dukiyar al'umma to ya sani naira naira sai allah ya masa hisabinsu. amma yawon sa idan ya kasance cikin masala al'umma ne babu komai wannan kasa ya je ne domin ya nemo mana kimiyya ta noma wannan ƙasa ya je ne domin ya nemo mana wato IT me ake ce mishi information technology ko wannan kasar ya je ne domin ya dubo al'amura na addini da yadda suka ci gaba domin a zo a yi tirenin malamai haka dai duk tafiyar da ta musulun al'umma ce kuma ana da bukata da ita ba kago ta yi domin biyan tasa bukata ba to idan haka da dukiyar al'umma babu komai amma in ba haka ba to shugaba ya sani allah ya masa sabi akan waɗannan kuɗi Allah ta'ala ce wa man ya gululi ati bima ghalla yawmal qiyamah duk wanda ya gululi zai zo da abin da ya gululi sarana alkiyama da aka da mai naira ɗari ya riko ta ga hannu da mai damin iwazo biya da mai jakar kuɗi da mai buhu da mai tuli-tuli waɗanda yana ja suna jan sa kowa zai zo da nashi ranar alkiyama sun matuwa fa kullu nafsin ma kasaba tuhum la yuzlamu Allah ce sannan kowace rai a cika mata abin da ta yi tsururi abin da ta yi aiki abin da ta aikata shi a bata sakamakonsa wa hum la yuzlamun mutane ba za a zalunce su ba Allah kai muna gafara أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله شو وندي بي مير الله ينا ديد وندي كوما دفشن الله ومأواه جهنم kuma shi wanda ya fi fushin Allah nan makomarsa ita ce jahannama wa bi'sal masir tudda mugunyan makoma suna dai ba su ɗai wanda ya nemi yadda Allah ba ya ɗaya da wanda ya nemi fushin Allah wanda ya da'a ga Allah bai ɗaya da wanda ya sako ga Allah hum darajatun inda Allah masu biyayya ga Allah suna da matsayi matsayi a gurin Allah kowa matsayinsa daban da na wani kamar yadda imani yake mataki mataki haka mummune suke mataki mataki imanin wani ya fi naka kai kuma naka ya fi na wasu su ma waɗancan wasu nasu ya fi nasu wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa saboda haka ku yi dako ku ji tsoron ubangiji abin da duk kuke yi Allah ta'ala yana ganin ku kuma yana shirin saka muku a kansa لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين laƙad manna Allahu 'alal mu'minin haƙiƙa Allah ya yi baiwa a kan mummunai Allah mun gode maka iz ba sa fihim rasulan min anfusihim domin Allah ya tada musu manzo daga cikin kansu manzon da sun san shi sun san dangantakarsa sun san ko shi ɗan gidan waye sun san halinsa sun iya yarin da yake magana da shi duk sun iya ya tulu alaihim ayate yana karanta musu ayoyin Allah wato ya karanta lafazi ya yi tafsiri wa yuzakkihim yana masu tarbiyya yana tsarkake su daga shirka yana hana su sabo yana tsarkake su daga miyagun ɗabi'u wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana karantar da su alkitab wal hikma menene alkitabu anan menene alkitab alqur'ani menene alhikma ba wani abin da zai zo bayan alqur'ani a zamanin manzon Allah sai sunna don haka alhikma nan tana nufin sunna limamu shafi a cikin risala tasa ya faɗi ya ce duk inda alƙur'ani ya zo ya yi maganin alkitab ya gwama da sunna to sunna ya gwama da hikima hikima nan tana nufin sunna ya ce amma duk wanda Allah ya ce mun ba shi hikima bai hada da kitabu ba to hikima nan tana nufin nubuwa eh eh nubuwa eh nubuwa duk da wala kad atina luqman al hikma yana cikin abin da ka fassara to an bashi annabta wa yu'allimuhum al kitaba wal hikma yana karantar da su alqur'ani da sunna don haka aikin manzanni shine su karantar da mutane ko in aikin manzo shine ya karantar da mutane alqur'ani da me da sunna magadan annabawa su ma aikin su karantar da mutane alqur'ani da sunna da sun yi kwana sun koma ga ra'ayi da sun yi kwana sun koma ga kungiyanci da sun karkace sun kama son rai to shikenan sun zama ba magadan annabawa ba sun zama magadan shaitan wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin Allah ya ce ko da yake gabanin aiko manzo mutane sun kasance a cikin bata bayyananne sai Allah ya aiko manzo yana haskaka masu shirya ya Allah muna godiya gare ka أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قد عصمتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا ألا يتشيكي أن دون مصيبة تاتم مكو أياجم أحد wanda a can baya inda aka fito kun samu ninki biyu dinta sai ku zo kuna cewa ya haka ta faru lokacin da aka yakin badar musulmi sun kashe arna 140 sun kashe arna da biyu sun kama 70 arnan da suka kashe duk manya ne sannan waɗannan da suka kama saba'in galibin su manyan gidaje ne sai an kawo kuɗi masu ɗin biyawa sannan a fanshe su sun ci riba ko su ci riba ba to su kuma sai aka zo yanzu abin ya juya sai ga musulmi an kashe wajen saba'in a cikinsu mala ina jin ɗari da arba'in a kashe ubar ko a saba'in ɗari da arba'in ko saba'in saba'in ko to a uhud ba to ni ma na manta da yadda lissafin yake amma mai tafsiri ya ce إنكم قد أصبتم من المشركين مثليها فقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم سبعين تو كاجا بام بيان da muke sun kashe saba'in sun kama saba'in saba'in ne eh to shine Allah ta'ala ya ce ya za ku zo ku ce ya aka yi haka yaƙi wato yau gare ka ne gobe ga ɗan uwanka to amma anan kuna da laifi sai Allah ce kul min inda anfusikum wannan matsalar daga wurin ku take saboda saba ma manzon Allah da kuka yi ga umarninsa cewa da manzo Allah ya kar wanda ya sauko daga kan dutse sai kuka sauko inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai don haka Allah ya hukunta kuma dole ne abin ya faru kuma ya riga ya faru din sai dai a hari gaba wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idnillah wannan abin da ya faru lokacin da wato runduna biyu suka haɗu a ranar Uhud da musulmi da mushrikai har kuka juya kuka gudu kuka ba da baya fa bi idhnillah wannan ya faru ne da kaddara Allah wali ya'lamu almu'minin Allah yana so ya san muminai ya bayyana su ga jama'a wali ya'lamu alladhina nafaqu kuma ya san waɗanda suka yi munafici wai ma'ana ya bayyana su ga jama'a wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah waɗanda aka ce musu ku zo ku yi yaki saboda Allah a wai difa'u in ma ba za ku yi don Allah ba ku yi don kariyar garinku don kariyar iyalanku don kariyar kawunanku qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum suka ce mu inda mun san yaki za a yi da mun bi ku amma muna ganin bude ido ne kawai za a je a dawo kaji munafikai Allah ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman daman su maratayi ne reto suke ba su sama ba su ƙasa ba su tare da musulmi ba su tare da kafirai sai to a ran nan dai hum yawma idhin lil kufri aqrabu minhum yawma idhin aqrabu minhum hum lil kufri yawmaidin aqrabu minhum lil iman a ran nan dai kam sun fi kusa da kafirci fi da imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna furta abin da babu cikin zukatansu suna faɗan shi da bakunansu bi afwahihim anan tawkid ne kamar can da Allah ta'ala ya ce yatiru wala ta'irin yatiru bi janahihi duk tsuntsu da man kafin kai yake fira sannan duk mutum da baki yake magana wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine mafi sanin abin nan da suke ɓoyewa na munafurci a cikin zukatansu allazina qalu li ikhwanihim waɗanda suka rinka ce mai yan uwansu wa qa'adu su suka yi zaman su suka ki zuwa yaƙi, suna cewa law ata'una ma qutilu ai inda sun biye mana da ba a kashe su ba mun ce kar su tafi sai suka tafi da sun zauna gida da ba a kashe su ba Allah ce kul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin kace ku in taku mutuwar ta zo ku hana mala'ikan mutuwa ya damke ku in har da gaskiya kuke don haka da wanda ya zauna gida da wanda ya tafi yaƙi da wanda ya fito waje da wanda ya ɓoye a cikin batta dukkan su ba za su guje mutuwa ba idan lokacin ta yayi malamai suka ce a wannan aya ta nuna babbar ka'ida ta musulunci shine irtikabu a haffi ko kuma wato na'am irtikabu akhaffi dararain ko akhaffi mafsadatain lidaf'i a'lahuma idan babbar barna ta zo karama ta zo ya zama dole sai an rungumi guda to a rungumi karama a ture babba kunama ta taso maciji ya taso in ka tafi kisan maciji kunama nan ta balle ka in ka tasar kunama maciji ya harbe ka jama bai hankali me zai yi anan aha domin shi yana iya kai ka gidan abin nan marigaya nan take ko ba ka ba yana kai ka lahira nan take amma kuna ma galibi jinya ake so me yasa aka faɗi wannan saboda Allah ta'ala ce wato ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u daga nan malamai suka fitar da wannan ka'ida suka ce an ce su yaƙi don su kare addini idan ba su yaƙi don addini ba to su yaƙi don ƙasa su yaƙi don iyali in ba a yin wannan to a yi wannan to amma minafikai ba su yin ko guda minafikai raggaye ne minafikai matsorata ne minafikai ba su son mutuwa don haka duk wanda yake da irin wannan sifa to yana da kyau ya caza imaninsa domin yana da sifa daga cikin sifofin munafikai kuma a nan lokaci man halinsa za mu dakata a nan abinda muka fi bisa ga sawaba Allah ya ba mu ladarsa ya ba mu iko aiki da shi idan mai kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya ba mu ikon gyarawa wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam wannan mai tambayar ta farko yana tambaya cewa idan mai kwangila ya kammala aikinsa a wurin fitan kudin da za a biya shi sai abin ya nauyi sai aka samu wasu ma'aikata su shiga nan su fita nan to idan ya kawo wani abu ya basu abin da zai basu yana cikin gululi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala wa ba'd mai tambaya yana so ya sani cewa idan wanda alhakina yake gurinsa daga cikin ma'aikatan gwamnati ba ya da imani ba ya da tsoron allah da zai sa ya bani alhakina har sai na ba shi cin hanci to shi ya halarta in ba shi cin hanci amsa anan ita ce cin hanci ba da shi haramun ne karɓarsa haramun ne amma in ya zamo ba ka da makawa kai an zalunce ka ba yadda za a yi ka fidda alhakinka sai da wannan zaluncin to kana iya bayar da shi in ji malamai kana wanda aka matsa wanda aka zalunta amma fa tare da bayani to wani ka sani wannan abin bai kamata ba amma tun da dole ne ba yadda za a yi to gashi nan wato ka hada da yi masa wa'azi da faɗakar da shi da yi masa gargadi sannan ka bashi domin ka fito da alhakin da yake naka ne wallahu alam ba haka tambayar take ba yawa to wani ya yi tambayar kwaskwari ba ya ce a'a ni ne na yi kwangila sai wani ya taimaka min ya bi min boca ya rinka up and down har aka sa mata hannu ya je magana da famsec famsec ya ga kwamishina kwamishina ya ɗauka ya kai ga gwamna aka sanya a cikin shadul duk ta hanyar taimakawa wannan ma'aikaci to in dukiya ta fito ni ina jin kunyar ya zan ban samu wani alherin da na yi masa ba sai mu ce duk abin da yake kan aikin sai ya yi maka shi idan ka biya shi ya ci guloli amma idan ba kan aikinsa ba ne zuwa ya taimaka maka to ya yi maka aikin da ya cancanci ka biya shi wallahu a'lam wannan yana tambaya cewa malam wanda ya ɗauki azumi a jiya <clears throat> da shi da iyalinsa alhali suna cikin wasu wasi ga ɗaukan azumi shin ko su ɗauka ko ka su ɗauka me matsayin azuminsu abin da nake cewa shine duk wanda suka yi azumi jiya sun yi kuskure bisa ga bayanan da muka karanta wanda ba su zo da wuri ba su yi kokari su kalli nta yau mutanen kaduna su kalli ditv gb karfe tara zuwa goma na safe mutanen sokoto su kalli nta karfe goma zuwa sha ɗaya domin su ga bayanin da muka karanta na malamai magabata tun daga su imamu tirmidhi al'imamu sindi har aka zo ga su ah, al'imamu san'ani da allamatul albani da ibnu taimiyya dukkansu da malamai magabata da masu ɗimbin yawa sun faɗi cewa ko an ga wata wata ba ya tabbata sai shugaba ya amince kuma amincewar shugaban nan ko yana bisa ga sawaba ko yana bisa ga kuskure ko yana bisa ga son rai saboda mi saboda ana so al'umma ta ɗinke ta tafi tare bisa ga wannan bayani muke cewa waɗanda suka yi azumi jiya sun yi kuskure kuma abu na farko wajibi ne su yi istighfari ga Allah abu na biyu wajibi ne kada su lissafa wannan azumin su ɗauki wata ya kama daga yau mu tafi tare da su ba za su du ne neman wata ranar 28 ba sai sun yi tara mu duba wata tare da su idan an ga wata sarkin musulmi ya tabbatar mu yi sallah tare da su idan ba a gani ba kuma mu yi ramadana 30 kamar da muka yi sha'abana 30 wannan shine sawaba insha Allah ta'ala to waɗannan ne sune tambayoyin da suka dace da karatun da ake ciki da kuma yanayin da ake ciki اللهم صل على محمد وعلى ال muhammad. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا